yanzu haka za mu zuba ma yarinyar nan ido muna ji muna gani ta lalata auren nan ni ma na fara tunanin ya anya babu wasu kawaye da take tarayya da su da suke zuzzuga da dai saboda shi ma ya faɗa min hakan ba to wa ya sani wa ya sani amma wannan abu gaskiya ba zai yi ba ba za mu zuba mata ido yi abin da ta dama ba mutane su zage ni gaskiya ne saboda duk abin da ta gaya mata ba shi ba gaskiya ne ka kuskara ina yanzu amma ya kamata mu tsiye ka a nan ta faɗa duk abin da kuke ciki gaskiya ne ka ku za mu daga abin da ya kamata ki yanzu tana ina tana makaranta tana makaranta ga baki ɗaya da su dawo ba na manta wallahi gaskiya ka ku ya kamata a ce mu tsaya fa mu kula mu sa ido kin san rayuwar mai da take ciki kuma ga su ke kadai kika rage mana daga ni ne sai ke sai su wallahi ka ku kin san rayuwar sai a hankali kuma ga yanda rayuwa ta zo ta lalace kuma na ne akan mu ne da ke sosai ya kamata a ce mu zauna mu zuba ido wallahi ka ku wani lokaci in kika zo da ta da jini ina ba komai nake ba ba wai chatin nake ba ina ta tunanin ya rayuwar za ta kai ta kawo ni saboda kin san a ce 'yan mata guda biyu a gabana saboda Allah wallahi Allah ya ji kan ya Allah ya ji kan mahaifinsu wa'annan yara Allah ka kawo wanda wanda dauki a kansu ka fuske daga an fara magana sai ki fara kuka ai kuka ya zama dole mahaifinsu nake tunawa mahaifinsu ke tunawa shi ya yasa nake kuka kuma ba zan daina kukan nan ba. Allah ki bari ta ku. Sai an kau da yaran nan ba zan daina kukan nan ba. In sun fita tunani, in suna gida tunani, shi yasa rai da ake. Allah ka ji kan mahaifin wa'annan yara. Allah ka ji kan mahaifinsu. Allah ka sada shi da annabi. Kuka ya zama dole in ba aure ne musu ba na huta. Kuka ya zama dole. Allah ya ji kan mahaifinsu Allah ya gafarta masa su kuma Allah ya musu albarka har kai amin Allah ya ba mu ke ba zaman jiran waye ke kira ki a waya? To ai ni tantanin ya riga ya kira ni. Wa zan jira kuma ya kira ni a waya bayan mun yi waya da shi. Kawai na gaji ne ina hutawa. waya da shi wani ya fara kira kafin ki. To da ya kira ki ya gaya miki na cewa ya kira ni? Ko kika sani wannan ki ne ba damuwa na ba. Matsalan ki dai. wallahi wannan kakar kiranta ya yi yawa sai ka ce wata makauniya ba ta gani mutum daga dawowar shi daga makaranta ba za ta bar shi ya huta ba kawai ta fara kwala mai kira to bari na je zan mata zalunce ni kuma magana ta nutsuwa wai da wa da wa kike mu'amala da su a makaranta kamar ƙawaye haka da sauransu kaka na'am ba na son irin wannan tambaya kan na ƙara ta fita daga baki what an zo wajen what did you say repeat it again are you out of your fucking mind mm. me yake damun ki ke ina suspecting ɗinki fa anya biki fara a a nan na 'yan zamani ba da shan syrup to waye sani kai ina ina da am ina doubt am doubt baka sani ba na fara sha na ga alama gashi nan ya nuna na gani mana ya kamata mu san me muke ciki da wannan yarinyar wallahi mm, bari a kira Hafsa inda ya kamata Hafsa Hafsa na'am zo abin da ya sa ne kiranki da kuke zuwa makaranta su waye da waye take ma'amala da su in kun je makaranta eh. gaskiya kaka ban san waɗanda take mu'amala da su ba saboda ba tare muke yawo ba iyakaci in mun je makaranta za ta kama sabganta ne ma na tafi class 2 ban san da wa take mu'amala ba muna dai tafiya makaranta mu dawo tare to abin ne na zubaida fa na ga ya ishe ni wannan abin da kike yi fa ya ishe ni fa zubaida ya fa ishe ni fa zubaida kin kai ni mukura fa zan ɗauki mataki fa zan maganin abin fa Allah ya shirye ki wallahi tana da problem yarinyar nan ya kamata I will deal with you wallahi Allah ya shirye ku gaba ɗaya Allah ya shirye ku Allah ya sa ki gane abubuwan da kike yi ba mai kyau ba ne Allah ya gane da ke ki ban da ita kakus a teach her lesson ba na dawo ba ka kyale ba ina gari ba yanzu I'm in town I will teach you a lesson addu'a ita ce maganin kuma. I will teach you how to life is na ga alaman there is something wrong with her to wannan lamari dai kuma ni na rasa kan gane wannan yare in ba waɗansu abubuwa take sha ba take tare da muggayen ƙawaye ya za ta dinga ke ba ta barki ba ni ba ta ni ba ɗan uwanta ba ta bar su ba a duniya ki zama kabuwaya kakus kin sa ko ta ƙwaya fa an da suke sha masu afa nan taurin kai take sawa ko za a kashe ka sai kayi abin da zuciyarka take so to wannan babu kisa gara kawai wannan ni in kai ta kurkuku a rufe ta kawai a rufe ta da mun huta wallahi saboda ni in ba haka ne ba hankali na ba zai kwanta ba da mun huta jinin ki ma ya sauka wallahi saboda kun tsane ni to babu inda za ni inda za ka ne babu inda za ni na cikin gidan ka hukuma ta fi karfin kowa kuma hukuma ta za ta yi maganin ki so kuma Kaka? Na'am. Kai, kaka wani abu nake tunowa. Kamar mu na me? Wani kika mutu zan yi kuka sosai. To, sabida ba ni da kowa sai ke. Allah ya sa cika da imani. Amin ya Allah. Ko kuma Allah ya muku albarka. Amin. Kaka? Na'am. Zubaida. Na'am. Afan zai shigo garin nan, kaka. Allah. Wallahi. Yaushe? Yanzu nan muka gama waya da shi. Yau zai shigo garin? To, yau din nan. Kuma shine baki faɗa mana tuntunin ba sai yanzu. Sai yanzu ya kira ni ya faɗa mi kin ji yanda yake ce min yayi fresh yayi kyau? Babban ya zai bayyana. Yanzu to me za a mai? Ai shine Ai, kin san mutumin da ya je ƙasan waje, abincinsa ya bambanta da namu. Amma kenta ai tuntunin ya kamata ki fito ki faɗa mana kin gani sai a san abin da za a mana wallahi kafin ai masa komai ai muna da ragowar dankali da kwai ba sai a soya ba kafin ya faɗi abin da ike so kai kaka shi yasa nake son ki fa kai Ki gani dai na shiga daga ciki. Wallahi kaka. Wani yarinya shi za ta yi hankali ne. ana magana arziki ta ta ta zumbura baki wani abin ta yi oh kina gani ta shi ta marin hmm. ta ta tafi tana wannan ya mutse ya mutse kai ta ka share ta wallahi shigowa zai bici yadda nake jin daɗi muna da babban bako Allah dai kawo shi kawo shi lafiya sai ki je ki samu wannan dankalin ki ɗebo shi a fara faffere shi da yake shi ba wani abu yake ki faffere sai ki sa shi a ruwa kuma dan su wasu dan tumatiri da albasa a yanyanka a yi masa dai suya inda zai ji daɗi wallahi tunanin ma a dafa shayi muna da madara ba abin da babu a cikin gidan kin san ne alhamdulillah kin san me ne a'a ai tunani ma nake wani irin kwalliya zan yi ai ke ko baki kwalliya ba ai ta gaban jirgi ce <gasps> wallahi kaka kwalliya nake so nayi yi ai wallahi haka ma kin yi ko baki kwalliya ba haka alhamdulillah yanzu ina kallo yarinyar nan za ta auri mai kuɗi ni na auri talaka gaskiya da saki ba zan taɓa yarda da haka ba kamata a ce na auri talaka ita ta auri mai kuɗi ina gaskiya sai na ɗauki mataki sosai a cikin gidan nan hmm. ni da su mu je zuwa ake so na faɗa maka wannan wace magana ce da ba za ki faɗa min ita a ciki ba sai mun zo saboda ba na so kowa ya ji magana to ina jin ki tun da ka zo gidan mu na ganka na ga kayi mini a ta, kuma ina son Allah idan wasa kike ki daina domin kuma ki suna min kama da wasa kike mu wallahi Allah da gaske nake faɗa maka babu maganar wasa a wannan magana da nake faɗa maka to yanzu ni da na zo wajen yar uwarki in kuma na zo na saurare ki a me zan tashi kenan ni dai gaskiya ina son ka dan Allah na roƙe wallahi ina son ka kuma idan na rasa ka zan iya rasa rayuwata dan Allah ka taimaka wa rayuwata kin ka tashi kin ganin a cikin gidan ku ki? duk magana da zamu zan baki lamba ta sai mu ba kake da ai ni mutum ne na kowa kake da kuma tun da ka shigo ta ma na fahimci haka saboda ai so ɗaya ne mu je mu koma mu je kin san yake ko dai in tambaye ki yaushe za ki gama karatu kan ya zarbabe nan da three months Eh, kuma wata uku ya yi. domin ku kinga a wata uku nan na gama shirya komai wata biyu daurin aurenmu wata ɗaya ya kasance mun samu hutun aure mun samu honeymoon kuma yayi fa yayi mana ai yanzu in dai har za ka yi aure to in Allah ya baka wacce za ka aura ka more damar ribar soyayya abu uku ne ka so a soka ka nema kuma a baka wannan shine ribar aure haka kin ga idan na ɗauke ki sai dai mu tafi lu ko sai dai mu dara a gara ga ni ga ki ko ba haka ba haka ne ko na go wino na go wino ai ba karamin sa'a ne ba da ban aka ce gani ki to an gama magana <laughs> hmm. eh mana a ingila akwai romeo and juliet ko a india akwai laila majnun a nigeria kuma akwai green white green mu kuma sai aka mai da mu white white black ya eh mana ni fari ke fari tsakiyar kuma sai aka samu baka <laughs> kilo malawa yau hmm. Allah dai ya ba mu sa akwai budiri fa amin Allah ya nuna mana a indiya ma sai mun ce celti hai kya chalti hai kya kaka na'am ni fa gaskiya yanzu ba na son aminu afan da ke so hauka ne wannan ko mafarki ne ba ko ɗaya kaka to ban gane ba to bari in gaya miki mu ba za mu zama ƙananan mutane ba tun kuna ƙananan ku aka ba ta aminu ita kuma aka ba ta wannan ofan ɗin yar uwarki ni dai gaskiya da sake gaskiya ni a fan nake so ni kwata kwata yanzu ni fa kaka ni idan ma fa ba aura mun shi ba wallahi zan iya kashe kaina kai ta kake ka mana hauka karki wani kashe kanki kake wahal da kanki yana can waje jeki ku sasanta na san ma ba zai ki ba ina dalilin kisan kai da amma kin ce ke wani ba za ki yadda ba wallahi ga tunin na hallaka kaina to ai ne zancen kisan ne ban ji daɗi ba shi yasa na ce ki ina waje sai ku daidaita na ma san kuma ba zai ki ba to amma dai za ki sa baki a to kuma wannan ruwa na ne in sa baki ruwa na ne in zuba miki ido to shi kenan, in dai biki sa baki ba Allah ne na san abin da zan yi a cikin gidan nan ke yan na ki rufa mana asiri dan Allah da annabi kake ban kaɗa mana asiri gaskiya ba zan yanta ba kawai ki kawai ki ce min zaki sa baki a maganar nan ai auren nan a wuce gurin amma in dai biki yadda ba biki magana ba wallahi zan iya hallaka kaina a gidan nan kuma kin ga na kashe kaina ai ke kai asara kuma kin ga in kika yi wannan yarinyar ne kin cuce ni kuma na ci amanar mahaifin ne me isa kike ta amin da hankali ne wannan yarinya wata irin yarinya ce sai ka wanda take jin kidan jujal kenan na sa bakin da ki kashe kan na ki kara in sa bakin ai auren kanci da mahaifinki Allah ya ji kansa to ko ke fa ya zaki dan burge ki dan dan miki ma dariya to kuma me abun kuka ke da abun kuka baya miki wahala ran da nan ki ce ke hawaye hawaye kawai ki sa hannu yanzu zan je in same shi Jama'a, jama'a wannan yarinya. ya zan ya zan yi ya yi yarinya Allah ya sa su daidaita ɗan daidaita ta kashe kanta gara Allah ya daidaita sa a auren da huta ita kuma wannan ɗan an san yadda za a yi na dawo kaka. Inji. To. Wa alaikun salam. Me za ka a nan wurin? kin san dole garin ne sai an samu irin wannan waya da tukunna sai ka ga mm. mutum ya zauna lafiya idan ka shiga sanyi sai ka dawo zafi idan ka shiga zafi sai ka dawo sanyi haka abin yake haka ne kuma na kai ba, kuma saba shan sanyi sanyin nan ba shi kuma garin nama ka zo ka da ana sanyi eh wallahi amma wai da ai ta burge ni tun daga shi yanzu hantsi nake sha daga gidan kowa kenan eh wallahi magana nake sanyi da kai kuma eh wallahi To, wurin ajiye waya mai mahimmanci ce ke. Sosai ma kuwa. Yawa, kana ji? Ina ji. Na samu kakamin yin magana da ita. Na bayyana mata abin da yake cikin zuciya na akan cewa ina son ka. To ita kakamin ita ce. Eh ta ce min in zo in same ka ne. Yanzu ma daga gurinta nake. Ina tashi daga gurinta na ce to bari na ƙara so ka in zo na same ka. to wannan ai da abu ne mai sauki tunda umarni ne na kaka kuma na tabbata kaka ba za ta faɗa abin da ba haka ba amma ni ma ina so ki min uzuri guda ɗaya na uzurin da zaki min guda ɗaya yadda kika zo kika faɗa min har na amince da magana ki to ya kamata a ce mu shiga wajen kaka ta sake zayyane min da bakin ta na in san tabbacin cewa wannan maganar one plus one ne ya ba mu tuke mm, gaskiya ba sai an je ba kawai mu gama maganar mu a da ni da kai ba sai mun ƙara gurin ta ba to ai kin san me yasa na ce ita ta bani umarni fa ta ce mu fa in zo fa in same ka fa in faɗa maka abin da yake cikin zuciya ne. to ai na gazgata haka na yarda da cewa haka yanzu baki gama ba yadda aka samu too much mu wannan format ne ba. ki duba h din mu ɗaya, hancin mu ɗaya, idan mu ɗaya, bakin mu ɗaya komai ɗaya to ke yi hakuri mu je mu same ta kin ga kenan mun ce ka cip cip Kai dai aka ce amma ni gaskiya ban yarda ba. To mu ce. Kai. To shikenan. Zo mu je da. Kaka? Na'am. Wa alaika salam. Kaka? Na'am. Sani da huta. Yawa sani. Yanzu ta zo min da wani bakon al'amari. shi na ce to bari in zo in faɗa miki shin da gaske ne ko kuma akwai kawai faɗa ne a'a ni nan ta zo ta tsaye ni ta ce min ita Allah ikatta kai take so na ce garin ya za a yi haka hauka ne ya haukanki ko kuma farki kike yi sai ta ce a ita da gaske take yi ni kuma na nuna mata cewa ban amince ba ita kuma ta nuna cewa idan ban amince ba za ta kashe kanta <laughs> sai na ce to ta tashi ta je ta same ka in kun daidaita shi kenan to ashe ɗan da ne mata ita ta ɗauka da gaske nake shine sai ta tafi ta same ka take maka wannan bayani sai da ɗan mijin ɗan uwarki uwar ku uban ku ɗaya ki kawo mana wannan hauka tun kuna yara fa kowanne ga nasa ta zo ta same ni da ta zo ta same ni sai na ce to bari in zo in same shi kuma gashi ashe abin da ta faɗa da bambanci da yadda kika faɗa kuma dama ni ma na riga na san cewa ba za a yi haka ba saboda na riga na san cewa wannan magana ba za ta fito daga bakin ki a'a to yaushe saboda kowanne an riga an gama yanke mai hukunci tun kuna ɗan yara fa aka yanke hukunci kaka ke bai ka ce fa in je in same shi zai amince mana kuma yanzu kuma ki ce wani ciya ce ke baki san gatse ba gatse eh. ni da gaske na ɗauke shi ni ba gatse na ɗauka ba to ai mu ba hauka da ya haukan mu ba to ni gaskiya ba kuma so muke ai mana terere a duniya ba a zahiru to kar ki me zamu ba ni minti da shiga ciki zamu yi magana ba inda zamu ka ji ko to kuma kin ga za a faɗa a faɗa a gaba na ina jin ku kin yanzu ta tabbatar min da cewa ita ba wacce za mu tsaya da ita ba ne har mu fahimci juna to ya ma za ka ce da a ce kanwata ce ta zo min da wannan magana na ce mata ta tashi ta shiga ciki wallahi ko musu ba za ta mu o oh, ta fi da hankali ko ta fi ki hankali ma ta fi ki hankali ma bata fi ki hankali ba ita da take ji yariyar take da ladafi da biyayya wallahi Allah ba zan yadda ba in dai ina cikin gidan nan wallahi ba za a yi auren nan ba haka aikin banza aikin motsi. ni rasa abin da zan yi a cikin gidan nan. Ba ki da wani abu da zaki. Ke za ki daura ma kanki aure? Wallahi. a san ban kin ga kanki cika mun kunne ki kace mun gauta. Au au. da shi kucin ki ga dai kofar da nake ba wai ba an da. Kofar da nake babu abin da kike ba mata iskanci ne fa iskanci ne ba wani hakuri ne ai ba irin maganin da ba ta yi wace kan bata lokaci na bata baki na bata lokaci na sake mini mahaukaciyar banza mahaukaciyar wofi kaka wallahi kaka ba san yadda ba ni wallahi Allah sai an yi auren nan da ni in ba haka ba ni na san abin da zan yi lafiya zuwa zuane. ina so in faɗa miki ki yi gaggawar janye aurenki da ke da amfan in ba haka ba ranki zai in ɓaci wannan ne matsalan ki shine matsala to cikani ba zan sake ki ba sai kin faɗa mini cikani idai afan ne ba zan ke ina magana kina magana ni sa arki ce ki janye yanzu yanzu da nake faɗa miki shikenan ki je ki same sa Idan ya ce ya fasa aure na na bai miki shi. Ke za ki ce min kin fasa auren shi sannan ni ma zan sannan zan je na same shi. na tukan na haƙura. Matsoraci mu matsoraci yawa. Idan ka ki haƙura din ma Duk wani iskanci da kike yi a cikin gidan nan wallahi kawai muna kallon ki ne mun zuba miki ido ne mu ga iya gudun ruwanki. duk kin tashi hankalin mutane a cikin gida yau daga wannan gobe wancan gobe wannan ke kaɗai aka haifa mu ba fan ma aka kamar yadda aka haife ki ba kullum banda abun kunya irin naki luka ciu da Allah banda abun kunya kanwaki wadda kike uwa ɗaya ufa ɗaya da ita ki rasa wadda zaki ce kina son saurayinta sai kanwanki ba ma wata ta waje ba ta ko ko kawanki in dai kina da hankali ya kamata a ce kina son kawarta kina son saurayin ta amin kullum kullum tsaraba daga wannan sai wannan kowa ke kike ta mushi kullum sai kin sa kaka kuka dukan mu nan ba wanda yake sa ta kuka tana ganin mu farin ciki ne a cikin ranta amma ke ke ke me yake damun ki ne yaushe zaki yi hankali da Allah gaya mata dai gaya mata tabbija ka gama bayanin naka ban gama ba zan ci gaba yi Zan ci gaba. Kaga malam, ni fi wallahi wallahi duk abin da za ku yi a cikin gidan nan sai dai ku yi ku gama, amma wallahi ni afan nake so kuma shi zan aura. To shi baya son ki, sai mu ga yadda za ki. In dai ana aure dole. Ba kun kan jini zaki. Ku kan jini ba shi za ki. Ni ba abin da ya dame ni ko wani abin ya dama ni ba na tsoron abin kunya ko ke ganin abin kunya ne amma ni ba abin kunya ba ne a guri na yare abin da za mu yi miki guda ɗaya mu je mu kai ki gidan mari kawai a sa ki a ɗaure ki sai bayan mu abu ko ina ma ni ina da inda zan kai ki wallahi da za a kai ki ko za ki da kowa ya huta ma na Allah ni ka ka ishe ni fa ka faɗa me fa kirbin yadda ke mun huta da mun yadda mun gora mun huta da malam ka ishe ni kana cika mun kai kai kar hannun kai a taba ni wallahi ka kuskura au dukan wannan daki daki dukan wannan daki daki to bari tashin ta dai ke kin zama kan tibiya ai ku auren nan ba za a yi shi in kina aura ba aure ki aura ba aure ni ba taɓa ganin bala'iyyar yarinya irin wannan ba haka kawai ki dinga ta kina san mutum shi baya son ki dan abun kunya to ba zai aure ki ba yar uwar ki zai aure yaran tsaye da girman Allah ba duka ba idan kashe ni za ku yi a cikin gidan nan sai dai ku kashe ni amma wallahi ba gudu ba ta da baya kuma aure <laughs> wallahi aure ni ko ba zan janye ba to ba ga mai daura auren mutane shi mun sai ki janye ma ga mai daura auren kan Allah ba aljanu za ki kirawo ba da kantirai irin ki su daura miki auren ma ga mai daura miki auren wallahi sai ki zauna haka ba kuka ba ki kukan jini yarinya magana ma yanzu na soma to ki soma ba kin jinyo banza a ɗaura masa aure da ita su bar gari ba ki da kuɗin mota ko na jirgi da zaki bi su Kun kuntuka miki wannan bakin ciki da yake kira mutuwa mutuwa ta zo wallahi daura auren za a yi ma ba kowa ya huta ba ke kan jikin huta da Allah ka rufe mu baki ni kana mun shautin aka ni kana mun shautin aka Kaleta. Kaleta. aure ko sai an yi da wannan dukan bai shaki bane ba wallahi ka ƙara nuna ka ƙara nuna kai kan ka ƙara wallahi kan ka ƙara wallahi kyale ta zami mata abin da bakin ciki zai kashe ta aure za a yi miki kafa a cikin gidan nan dan karya kafa ka amma wallahi ba dai tawa ba in gaya maka Broda wai yanzu ya kamata a yi wa yarinyar nan ne me ya kamata a kullu mata da shi. Yaya za a mata kawai da ya wuce zuba mata ido shi kaɗai ne kawai mafita. ka san problem ɗin fa duk kaka ce take ɗaure mata gindi duk abin da take yi trouble na yau daban na gobe daban na jibi daban sai abin da ta ga dama yarinya sai ka ce ita ta haifi mutane ka san duk lokacin da aka ce maka mace tana son abu to idan ta rufewa yake domin ko babu abin da take gani face wannan abu don haka in dai ba wannan abin ta kai da ta samu ba to ba za ta taba ganewa komai ba so hauka ne ai ba hauka ba ne ba ni yanzu abin da nake ganin ya kamata yi kawai za mu zauna za mu haɗu a falo a yi discussion problems na abin da yake faruwa ka gane a samu a solving problem din a wuce wurin ka fahimci wannan ma shi shi kadai mafita ne abin da ya kamata mu zauna saboda idan duniya ta shimfiɗa ma ma to ka zauna tsakiya sami gefe ka zauna saboda wata rana wani za ta shimfiɗa ma gaskiya ne kawai shi wannan shine fatan ubangiji Allah ya ba mu sa'a kuma mu ce albarkacin abin da za mu zauna a kai. Amin amin bro. Shine kawai. Amin bro. Wai yau ba za ka fita ko ina ba ne? No, kawai ina am chilling at home. Ba na son zuwa ko ina. Yau abincin gidan ne, abincin gidan ne ya isha. Ai dole ne, ka san kai kai ka san sabon da aka yi ne. Ai akwai bambanci. Akwai magana da muhimmanci da nake so yanzu kowa ya zama ya san me yake zai faru a cikin gidanmu. da yar uwa ta hafsa ta zo ta same ta faɗa mini saboda haka za ku ji daga bakinta in allah yadda kuma ina fatan wannan shi zai kawo mana masalahan dukkan problems da suke faruwa a cikin gidan hafsat muna jin ki yayi dama ba wata magana ba ce ba illa na haƙura da auren akwai na buwa zubai da in dai hakan shi ne zai ba ta kwanciyar hankali haba wanda wace irin magana ce ni fa babu wadda nake so sai ke kuma ke zan aura ta yaya zan daɗe ina ririta soyayya ta a zuciyarki kuma amma lokaci ɗaya ki ce za ki tafi ki bani ke ki dube ni wallahi ba na san ki ba zan taɓa san ki ba domin ko ina ganin yadda kuke kai ruwa rana ke da kaka kike ba ta matsala ta yaya zan yi kokarin in ce zan hada zuri'a da ke na tabbata ba za ki ba wa 'ya'yana tarbiyya ba ga wadda nake so na kuma iya abin da zan faɗa ke ka ga malam dakata sai ta daga ta ce min ta ban mana kai da haka kai nake so kuma kai zan aura ko kada so ko ba ka so kuma wallahi wallahi duk wanda ya shiga cikin maganar nan wallahi sai na hallaka shi kisa ina yafa ba ta da hankali kinga kuka ba naki bane maganganun da na faɗa miki su kaɗai ne mafita kuma ke nake so babu wadda nake so sai ki Afan, ba zan iya zama aure da kai ba. zara zarar uwata tana son ka. Na mace na haƙura na bar mata. Ni Allah ya zaɓa min abin da ya fi alkhairi. Wannan maganar da kike faɗa bakin na tabbatar da cewa ƙarya yake. zuciyarki ce take aiwatar miki da cewa gaskiya kina so na domin ko duk abin da bakin ki zai furta ba zan taɓa yadda da shi ba ki rubuta ki aje ke ce matata babu wanda nake so sai ki kai ne shaida a nan wurin sai ni da na faɗa sai kuma ita da take jina don haka ki rubuta wallahi babu wanda nake so sai ki Yeah. <laughs> ne na gaya miki so ki ba magana aure a tsari baby kenan wato tunda nake a rayuwata a duniya ban taba ganin wata wadda nake so irin ki ba ina bacci zai yi wujiya ai ban yi bacci ba ga baki ɗaya jiya saboda kawai ko ina ta tunanin ina ta tunanin ki kin san duk duniya ba taba yin wata ƴa mace da naji ina so ba irin ki eh duk girman duniya da kike gani duk girman duniya ba a yi wacce na so irin ki ba to yanzu lokaci kawai ake jira kin ga dama an riga an gama shirya komai kayayyaki da komai an gama siya an hada da komai yanzu kawai ah, lokaci ake so a zo a sa eh i love you so much ah baby ah da Allah dan ba ni some minutes zan kira ki back eh zan kira ki yeah. haba don Allah malam sai ka je baka ji zuwa na ba wace ce ki menene kin sani ne dama ni eh. a ana kika sani dan Allah dan annabi zuwa ne dan Allah na baka hakuri akan abin da na maka wallahi yanzu na amince zan aure ka To, ba sai ka san mutum ba kai masa wani abu zaka zo ka ce zaka bashi hakuri ni mun taba wani mu'amala ni da ke Eh? Don Allah ni, don Allah ka yi haƙuri. Don Allah abin da na maka ka yafe mu. A'a, ajiye arzika. Ina mai kuɗin kin da ki aura? Don Allah wannan duk ya riga ya wuce. Yanzu magana yanzu ake yi don Allah ka yi haƙuri. Magana dai mai kuɗi ake yi ba magana yanzu magana mai kuɗi. ba talaka ba magana ta ake ta mai kuɗi ina mai kuɗi hajiya dan Allah duk abin da ya wuce fa ya riga ya wuce ba kyau a tada abin da ya riga ya wuce sunan kuka je shopping dan Allah ka ya hakuri kun taba zuwa umara ne ko haji ko kun je ingila da mai kuɗin dan Allah ka ya to yanzu ke saboda Allah da Annabi ke tsaya ma ki jin gami ke yanzu ki dubi kalar ki kalar ki ke kin yi kama da kalan masu kuɗi to kowa ya san kalolin masu kuɗi da suke duk mutum da ka gani a titi kana kallon ta kasan wannan ga ga tsarar ta duk inda mata mai kuɗi ta gifta an san mata mai kuɗi ce ke yanzu nan Allah da bikin yi kalkalan mata mai kuɗi yawwa hajja arzika to ai yanzu kenan sai ki je ki nemi alaji ko Allah <laughs> ya ki Allah dan Allah ya riga ya kare a yanzu maganar da ke kin same ni na waya da matar zan aura nake waya an riga an gama komai an tsara komai ya kare yanzu ba gana aure ake shirin yi inna lillahi to yanzu Allah ka ya hakuri a janye wancan auren ya dawo kaina da gangan kenan da gangan kenan ai ban yi kuɗi ba da na yi kuɗi ne sai a fasa ban yi kuɗin ba tukun eh dan Allah ka ya ni abin shawara ma da nake so zan baki kina ji ko akwai wasu sabulai da mai da ake ake samuwa ake mata suke samuwa suke shafawa ki dan je ki shafa su dan Allah ga lokaci ya kure miki ai wallahi na yadda zan aure ka ake aure ah do Allah abinda nake so da ke ki maza ki tafi hanya mai biyo ta kila ki hada da mai kuɗi wanda kike so <laughs>